بعد هاشي وأشار هو أشار ما يدتعه يا ينوني بابو علامة فو babu wata ɗan ko ɗan digo ko tamraro da aka gane to na ga laƙar alim laƙar alimat ulal da fa'ada mansubun bin nikayat to na ga nai na ga nai kai lalle ko mace wa ashara yayi nuni bi kaulihi da cewa tai walizmi masdarin sunan masdari shi ma shi na aiki to nuni na ila anna izmal masdari zuwa ga cewa sunan masdari kad ya amalu shi kan yi aiki amalan fi'ili irin aikin fi'ili wal muradu bizmil masdari abinda aka nufi da sunan masdari ma sawal masdara abinda yake yayi daidai da masdari hidda lalata ga dalili alama anahu ga ma'anan masdari amma wa hadafahu sai ya saba mai bi khuluwihi da yohinta labzan wata kadira ga furtawa ya yohinta min ba'ali ma fi fi'ilihi daga sashen abin da ke cikin fi'ilin wata kadiran kuma ga kaddarawa ya yohinta min ba'ali ma fi fi'ilihi daga sashen abin da ke cikin fi'ilin an lura a shi aka ce masu nan mazari abin da ke yana dalili ga ma'anan nan ta mazari amma ya saba ma mazari saboda yohinta harkon fi'ili akwai abin da bai da ya yohinta daga harshen kuma babu shi lafzanci babu shi kaddare idan akwai shi kaddare to mazari na ko da babu shi lafzan to shi zan dai babu shi lafzan babu shi kaddare shi mi shi wani harhi daga cikin harkon da fi'ilan ya tara abin da ka'idan mazari mazari sai ya tara duk abin da aka harhi eh, harkon da aka yi yanzu in ka ce lardu in harkon laraba ne ka rage mazarin laraba don duk harufan laraba ladin nan da rada ba da akuruhul asliya akwai su cikin laraba in ka ce katalu ni ka rage cikin harufan katala to amma a ɗahu an lura ko to shi aka ce sunan mazari abin da ya dace da mazari ga ma'ana amma sai ya saba mai saboda yohinta ta daga wani harhi cikin harkon da hidilin nan ya tara lafzan wata kabila ko babu shi lafza amma yana ana nufi dai ya kaddare to ana iya ce mai mazari an lura da wannan to duna awilin kuma shi zan ba furfure ba banda in ya zan babu harhin amma an furfura shi kamar wa'ada yayi alkawali kaga cikin mazarin wa'ada mi an mazarin wa'ada bidatu bidatu alkawai to cikin bidatu ai babu na wahala hmm. amma an yi jawali ne da kafuri can karshe to yanzu masdari na cikakke tun daga yayyohin ta daga harhin an yi tawili to shi zande ya yohin daga wani harhi cikin haruffan fi'ilin labzan wata kasira kuma dole ta'awilin babu mutum gurgura shi shi na ce ka a da kama a dawo fa innahu musawin li ya dace da ida'u ma'anan gaba amma wa muhalifun lahu wanda ya saba mai na bi huluwi saboda yohinta ta yi min al-hamzati da mawjudati daga hamzar can da akwai hifi da bai kanci wa huwa halun ha shi wanda ya yohinta na daga ran wa huwa halin sanqusi halin ne ha wanda ya yi yohinta na daga ran lafzan wata kadira da lafzan ta babu kuma kaddare babu walam yu awwal an hashin kuma ba a hurhura komai madadin ta wa hata raza bi zalika to cewa haka don shi tsaruna min ma halamin ba alima fi fi'lihi lafzan wa lam yahlil min mutaqaddida ka kiyaye banda wanda yake yayo hinta daga sashen harshen ga hurtawa amma akwai shi kaddare banda shi wa inna la yakunu izmu mantar shi bai zama sunan mantar bal yakunu mantar shi mantarin shi ka zama tunda an kaddara a harshen ga da ba wa zalika wanda a haka nan kamar taru. kitalu masdarin qatala amma ga kitalu ai babu alihin qatala ko to amma akwai shi kaddare don wasu ma na cewa kitala wajen masdar don su nuna alihin nan yanzu ya koma ya kitala wakar hala kaga shi kitalu ya yohinta min al-alif allati qabla at-ta'i daga alihin nan da a gabanin ta na ƙa min ha labza ya yohinta daga alihin nan da aka ilin ga faɗi walam ya halu min ha amma bai yohinta ba ta kadiran da kada akwai shi kada wani zalika don haka ma nutika biha an furta ta shi ba alil mawali ga sashen wasu wurare na hauka ta da kita da laraba lira ba lakin sai dai in galbatal alif ya alifin ta juya ta koma ya kasare ma kabla ha saboda abinda an gabanin ta ya zan kisra وهكذا بقوله فإنه مصدر وعلى مصدر وعدم وقد حلا من الواو تشمو يا يحدد الكواو التي هي فعله وتعد فعل اللفظ باب توقف لفظي وتقديره كما باب تقدير ولكن سيدي أول أن حتى أن أنفر فراتة تا يا زائدة وزعم ابن المصنف dan mai littafi ya riya cewa ya ɗan yi ranti gaba ne fi'il yana daga cikin aikatar da mazdari sunan mazari kaul cewa tai a kuburan ba'da raddil maut anni wa ba'da ada'ikal bi atar rita'a a kuburan ina butulce ma wai a aka furuka ina butulce ma kuburan wa ba da ada'i kalja'ata wa ba da ada'i kalja'atar rata'a bayan ba su wakka ɗari masu kiwo to a ada'u ai kaga sunan Mandarina ko bisa ga maganar mahi yawan masu nahawu saɓanin shi ɗan mai littafi shi ɗan mai littafi ya ce a mandari Mandarina ba sunan Mandarina ba hamza ke da'u an ka shahe don ta hafifin lafzi amma dai kaulin mahi yawa yana daga cikin hadisin muwadda min qublatir rajuli imra'atahu alwulu alwulu arwallata wajaba min qublatir rajuli saboda qublan mutun imra'atahu qublatu shi yayi aiki da imra'ata yannan maldari gashi ko maldari sunan maldari حالك المرأة فأون دينا ينزل المرأة إذا إذن دي أون الحالك تيمكم متالكي Gracias. kaza fa shi zalika mashhur kuma sabanin da mallamai sun kai ga aikatar da sunan martani ya riga ya shahara kowa a san qala saymiri ya ce imaluhu shaz aikatar da sunan martani ma ya race maqaida wa an shada ya rera baitin can a kuburan ba'da raddil mauti anni wa ba'da da'ikal mi'atar rita'a don shi kawo hujja da cewa ana aikata sai amma shazzi ya raji albaita wannan baitin وقال qala li ya'uddin ibn al-irjiyaci hilbasi shayi ne albasai wala ya kudu ba zai nisanta ba an kama maƙama maƙamal cewa duk abin da ya tsayo matsayin masdari ya amala shi na aiki amala hukumin aikin masu wanda kila an kira to an ba alifin daga sashen na hau shugabannin nahau annahu ajaza zalika kiyasa ya ma halatta a aikatar da sunan masdari kuma akan kiyasi ba ma shazzi ba ka'ida ta ma da aka iya a akan